Sanin kowa ne a watan da ya gabata ne gwamnatin jihar Kano ta hana bara. da almajirai ke yi a bisa manyan tituna da ke fadin jihar nan da sunan neman ilimin addinin Islama. Gwamnan ya ce hana almajirci ya biyo bayan kudirin su na tabbatar da baiwa kowane ɗaya ilimi kyauta tun daga firamare har ya zuwa sakandare. Har ila yau a wani yunkurin sanya manhajar karatun allo zuwa na ilimin zamani inda gwamnati ke cewa duk yaron da aka kama yana bara za a kama shi sannan a sanya shi cikin jerin makarantun da ta buɗe guda goma sha ɗaya don hana su bara. Akan wannan batu hutu ne muka samu zantawa da wani alaramma Salisu Isa dan Kwandarai wanda ya ce wannan sabon salo da gwamnati ta fito da shi ba sabon abu ba ne. kuma kowace gwamnati da irin tsarin da take da shi. Kuma an zo an ce wannan bara za a hana ta. To mu ba ma jin damuwa da cewa za a kama almajirai. Saboda mu komai kaga ya bullo mana Allah muke barwa. Alkhairi ne Allah ya san shi zai tabbatar da shi. Sharri ne sakamakon sa yana wajen mai shi. Saboda haka mu ba mu da wata damuwa illa abin da mutum ya ga zai yi kuma abin da ya abin baya ba mu fargaba abu ne mai lokaci. Shin ya tsarin tsari na hana almajirci yake a gwamnatance? Kwamishinan ilimi na jihar Kano Muhammad Sunusi Sa'idu Kiru ya bayyana yadda tsarin yake a manhajan ilimi. Gwamnatin jihar Kano abin da take yi yawo ne na bara muka hana ma karatu na makarantu da ake yi na karatun alkur'ani mu karfafa su ma muka yi malaman nan da suke zuwa da almajirai wanda suke da tsangayinsu a jihar kano gwamnatin jihar kano tana biyan waɗannan malamai allowance suka yadda suka karɓi wannan tsari namu wata mun sa su a payroll mu ba su allowances nawa ne allowances naira dubu ashirin sannan muna aika musu da abinci da za su dafa su da iyalinsu da almajiransu to kin ga anan tunda an yi haka babu buƙatar yara su tafi bara kenan waɗanda suka ƙi yadda suka ƙi amincewa kin ga suna ja da tsarin gwamnati ke a titi suna bara kuma gwamnati ba ta saurara ba wanda aka gani yana yawan baran nan za a kama shi in an kama shi ba kurkuku za mu kai shi makaranta za mu bude ta kwana inda za mu kai wayannan yara je sa nan su gaba da karatun su na alkur'ani su kuma sannan mu koya musu karatun ilimin boko la yau mun samu jin ta bakin kwamishinan yaɗa labarai ta jihar Kano Muhammad Garba shi ma ya yi karin haske dangane da nufin gwamnati na hana bara tare da nuna yadda wasu daga cikin jihohin arewa suka mara wa yunkurin Kano baya. Mun ɗau alkalama mun gano cewa kusan in ce kashi 65 zuwa kashi 70 na almajirai da suke bara a cikin itinanmu yawanci ba 'yan kano ba ne wasu daga jihohi daban-daban wasu ma ba 'yan najeriya ba ne da aka gwamna ya tattauna da gwamnonin da muke makautaka da su ga irin halin da ake fuskanta a kano tunani gwamnonin arewa su kansu sun damu da irin wannan hali da muke fuskanta a nan arewa kuma idan kika duba za ga cewa yawancin yara ƙanana su ne suke irin wannan tafiya suke barace-barace a ga cewa akwai jihohi guda uku zuwa hudu na najeriya da su ma suka bi sawu so muna kyautatan allah ya da daga nan zuwa wani ɗan lokaci na aka samu kyakkyawan fahimta na san gwamnatocin arewa gaba ɗaya za su hana bara kwamishinan da ya ce nan ba da jimawa ba wannan makarantu za su fara aiki inda zai faro da ƙananan hukumomi guda uku a kanan dabo wato a garin kanwa da ke kwankwaso karamar hukumar madobi sai guda ɗaya a karamar hukumar bagwai sai ɗaya kuma a bunkure baraka bashir murya amurka daga kano a najeriya